bai ce komai ba daga zaunen ya ware safety eyes dinsa ya kalli space din da ke kan tebul din lukin sokum ya dago ya kalli mas'ud dan aran shi yana so ya ce masa ya aje file din amma yayi shiru yayi shiru kamar wanda magana yake masa nauyi wani yanayin sanyin eh, wani yanayin sanyin rigiman ya shimfiɗa akan kyakkyawan fuskarsa da ta matukar amsarsa ta ƙara masa kwarjini da mugun kyau ya rufe idanunsa ya buɗe a hankali inda duk boyayyen dimfil ɗin da ke sa shi yayi mugun kama da maman Sofiya ya bayyana jikinsa a mace kamar mai jin bacci irin wanda jikinsa ya gama nakasa da kasala irin nan ya dago kai a miskile ya kalli Tabul ɗin ya kuma kalli Mas'ud ya ce drop it babu ɓata lokaci Mas'ud ya taho a ya ajiye a nan miƙewa tsayayyai suka yi wata magana da mas'ud din da alama mas'ud zai yi tafiya ne zaira ta shiru tana jin spot. bata ma gane me suke cewa ba saboda it is all about business and meeting and errands it is, obvi it is obvious Nashwan yana amfani da Mas'ud ne don ya fara tsara project ɗinsa na gina Plan New H wato wani ɓoyen estate ne da yake so ya gina ya kuma raya dimbin jama'a ya kyautata rayuwarsu matsayin sadakatul jariya ma iyayensa so tunda aka sako maganar boss khalifa da nurse sai abubuwan suka suka suka fara masa yawa a brain dinsa ga kula dan dan karamin sa inda asibitinsa win yake ga kuma magana bmf da har yau bai kula ta ba duk da dama ya san dole sani zai kula ta ga kuma talaka da mutanen mahaifinsa na nos da ya musu alkawarin zai dawo gare su ya sake jawo su a jiki sanin cewa zai iya aminta da mas'ud din yasa ya ɗora su akan aikin da ya fi kowane mahimmanci wato na aiwatar da sadakar domin iyayensa a can wani gari mai suna jigawa za a yi project din a inda a inda nashi ya sai kusan rabin filayen garin duka with reasonable compensation immediately sai aka fara dora nashi aikin so Masud will be in charge of everything anan kuma daga yau in ya tafi ba a san ranar dawarsa ba kawai dai sai an kira sa bayan ya gama magana da Masud ne juyawa ya kalli Zaira sannan kuma daidai Masud yana kokarin fita ya tsayar da shi ya ce hold sannan ya cusa hannu a cikin aljifin daman shi ya fi da wani haɗaɗɗen gold card din shi ya miƙa ma zaira da ke gefe miko hannu ta a ɗan kiɗime kamar wuta ya miƙa mata ya ce ta karɓa gyara wata ta kamar hankalinta bai wajensa because she was busy thinking ita mai ma za ta yi da wannan abin da ta da bata gane kansa ba ya ce kafin ka tafi za ka je da ita sai ya ɗan yi shiru can ya sai ya kalle ta get some food stuff, da duk wani abin da za ki bukata na aikinki a kitchen and do not leave anything out ya umarce ta kallon shi ta sana ta kalli kat din shi ma ya kalli ta sannan ya kalli kat din don karamin fuzar da iska ya yi oh i totally forgot your dump sai ya umarci masu ute miko masa fefa da biro ya bata shi je ki yi list din abubuwan da ake na bukatar sai ki bi shi za ku je kasuwa kaiwa nan ya dake girarsa sama ci irin kin gane ai kanta a sunkuye tace ce yassa daga nan gefe ta ya dawo ya dawo ya zauna yana kammala decent meal ɗinsa sannan ya tashi ya haura sama a gurguje ta tattara komi ta wuce kicin ɗin da fen and ɗin ɗan haɗi da katin a hannunta ta daɗe tana satan kallon katin rasa mai ma za ta rubuta ta yi can sai ta tattara komi ta fito a saɗaɗe ta kama hanyar main section din met section din ɗakin yanke ta wuce direct don ta taimaka mata tunda a can ma aikin ta kenan bayan ta yi sallama ta shiga kicin din sunanta a hankali yange yange don kafin yange ta ta jawo hannunta tana mai nuna mata katin kin gani Mr. Nashwan ne ya bani wai in je kasuwa, but please ya ake yi da shi in an je, cikin ware ido yange ta fauce katin wayo Allah zaira, wannan katin har ya shigo hannunki, zaira ta yi tana kallon yanda ta rude, tana jujjuya katin kamar gol, sai ta jima an sake ruɗa ta. ya ake amfani da shi honestly ban ma taba gani ba ban san komai a kansa ba yange tana washe baki ta ce no you won you will personal gold card din sanifa with this zaki iya sayan gidaje da motoci da tulin kayan duniya in fact zaki iya shiga ko ina da shi ki je har bangon duniya ma ki yi komai kuma ba tare da kin gaji ba ko ya kare ba I'm just surprised tunda nake ban taɓa ji ya ba da kowa gol card ɗinsa ba sai ke lalle zera you are lucky zera ta kwafa ta sauke ajiyar zuciyarta ta riƙo hannunta suka zauna akan gado to ni dai ki taya na rubuta abubuwan buƙata. wallahi kaina ya daure babu ɓata lokaci yange ta amshi fen da fefa ɗin ta ce to rike katin Zaira ta karba tana bin sa da kallo a again. Nan da nan yange ta yi list din komai yadda dokan gidan sun yi suka yanke so everything will be in packet. Zaira ta karbi takarda tana godiya. Karki manta ki saya mana abin daɗi kinji ta yi murmushi ta ce to. A gurguje ta sako ta nufi sashenta ta kimtsa ta sami Mas'ud a waje a gaban wata bakar SUV tare da ɗayan direba ɗin Nashuan ɗin mai suna Daniel. a nan ta fahimci cewa mas'ud ba abinsa zai yi ba ababinsu zai yi ba sai suka yi sallama da shi cike da saukin kan shi ya sa hannu ya buɗe mata gidan bayan jif ɗin ta shiga ta zauna ya rufe mata wani gentle wave ta mishi sai ba ta sake ganin sa ba ta ji har an kunna motar ana jan ta za su fice a gidan sanyin ensin mota ne wani ratso ta ta limshe ido haka kawai ta ji wani farin ciki ya mamaye ta ai ko babu komai ko babu komai za ta dan sha iskar gari a yau 20 minute direban ya kai su gaban wata zindikekiyar supermarket a tare suka sauko suka shiga ciki direct wani waje ta ga daniel din ya nufa yana mai mata umarnin ta jira sa amma tukun amma sai ta amma sai ta matsa akan za ta bisa su je kawai Dade. da dai inda aka rubuta administration office suka tsaya daidai inda administration office suka tsaya daniel ya sa hannu aljihunsa ya ciro ya nuna identity card dinsa. nan take sai ta ga duk manyan workers ɗin da ke wajen sun bar duk abin da suke sun fi fito the list please babu ɓata lokaci zera ta zara fefar da ta yi list ɗin ta mika ma manaja as she saw his rank on his bench daga nan wani waje aka yi da su so quiet da alama an yi emergency evacuation ne aka kokarin aka kokori mutanen don a ba su damar aiwatar da nasu a tsanaki. kusan duk wani muhimmancin makamancin sales sales and package yana biye da su zaira sai ta zama tamkar wata zuma kowa attention ɗinsa aka a kanta yake komawa tana directing ɗinsu da ƙyar cikin dauriya don ba ta saba ba a haka har ta ɗibar masu chocolate da sweet ita da yanke ai an ce ba zai ma gane ba ma zai gane ba right after almost three hours kafin nan sun gana sun gama exhausting komi da suke bukata in uh, eh, is less than minute aka tattara aka yi fakejin aka bi daniel da su yana jirawa a motarsa kallon zera aka yi ta yi da ta fito da katin ta biya har ta bar wajen ba a daina leƙen bayanta ana mamaki ba tana zama daniel ya tada motar suka bar wajen daidai kofar wani babban ma'aikata suka sauka ya umarce ta da su shige ciki ba musu ta sako tafiya take yi tana biyo bayan sa har sanda suka ci karo da wata mata sanye da suit riga da pencil skirt wink ɗinta ya sha gyara hi you are welcome ta mika ma zaira hannu zaira ta amshe hannunta suka gaisa sannan ta mata jagora ita kadai zuwa ciki matar ta mata nuni da kujera ta ce yan mata zauna a nan mana tun kafin zara ta zauna ta fara mata bayani za mu ɗauki hotonki ne kawai a ko gyaɗa mata kai ta yi a ɗan ruɗe don ba ta san me za a yi da ita a wannan ba matar ta ce ta so ki zo zaira ta miƙe ta tsaya daidai inda aka umarce ta buɗe kunnenki sai ki gyara tsayuwar fuskarki zaira tana jin haka aka ɗauka mata hoto kamar guda biyu sannan aka ɗau tamprint dinta da sauran delicate din information dinta thanks for coming matar ta faɗa tana mata alama shi kenan nan zaira ta fice ta samu daniel suka bar wajen shiru ta yi a nan don ba ta gane it seems like international passport za a yi mata but hi kenan in zai yi tafiya kasar waje sai na bi shi karma a ce zuciya ta sauke ta yi dan tsaki sai ma yanzu ta dada tunowa ashe Mas'ud ya tafi baya nan so zai iya yiwuwa aikin ta zai dan canza salo ne nan gaba daidai kan kwana Daniel ya juya zamu je sai ki sai ki ki sauri ki gama saboda tare da oga zamu mu dawo ataki ta ce okay to tana bin bayansa da questioning look na rashin fahimtar zancensa wani ogan kuma ba mun bar sa a gida ba bata karasa zancen ba ta ga sun dau hanyar wata unguwa wajen is so quiet ga kyau ga ga jigajigan estate na ajin farko bisa layi kamar ma ba a Najeriya ba shiru ta sai ta nasu tana bin golden flat da ke manne a cikin kofar kowane gida da sunan magidancin nan ne grand auto villa wato bilar nashwan da bata ma taba zuwa ba amma sosai jikinta ya bata nan nan nashi ne The place is so peaceful and clean kallo ɗaya za ka yi ma wajen ka gane cewa komi a bisa ka'ida ake gudanarwa a nan. Babban asibitin shine middle shine right in the middle of the villa all in white paint amma bata gane ba saboda abref akai kuma da capital letters ne kawai aka rubuta WIN International Hospital so kafintan bai dago sunansa bane ba a wajen sai dai ta ga asalin signboard din an rubuta wa mako international hospital she was like i know it fim fim daniel ya buga horn a wani babban mention so so beautiful and luxurious kusan komi ma jin daɗin rayuwa akwai shi mai gadi ne ya buɗe musu sharɓeɓen white gate ɗin daniel ya shigo ya yi fakin nan da nan suka sako ya fara tattara mata kayan shi da wasu ma'aikatan suna kaiwa ciki zaira ta ja gefe tana tsaye tana kan shan mamakin tsayuwar gidan har da ne suka gama ya fito hannu ya mata ya daga mata hey please follow me tana juwa ya gaba cikin gidan ta biyo bayansa tana ta kalle-kalle da fuskar mamaki mean the house was so cool irin ba wani tarkacen kayan nan bane a ciki wannan it is a speak for itself da wani irin simple slack futuristic style aka bi aka kera sa kuma komi da komai is strictly in black or, or white color both robes vintage cushions air mock da sai sauransu komi an jera shi a tsare kuma kala fari well kept kamar ba a taba taba su ba inda aka manna fankacecen wall to wall tv din screen din kawai zaka gansa baki kirin compare to side dinsa a song mensha za a iya cewa gidan bai da wani girma amma zagaye sosai zagaye sosai ya yi da ita har san da ta soma lura da ko'ina they have five rooms in all so two a uh, master bedroom na ogani one extra room inda mai aiki za ta zauna sai one kitchen ɗayan kuma fankacecen accurate ne wani bangare ne a cikin gidan da ake yin sa kamar quiet palo wasu 'yan kofa 'yan kofa ne kawai ake raba acret din da kuma main falo din wasu kuma glass wall ne kuma irin babban dogon kushin mai zagayen nan guda ɗaya kawai ake sawa sai babban tv and nothing else the place is mostly white or black but na nashwan baki ne kawai zaira ta gama kalle ta na ko'ina but in a flash sannan daniel ya mata jagora zuwa kwardo da ya bi da su har zuwa wata fankacecen kicin wanda ya haɗu kuma matuƙar burge ta sam babu tilin tarkacen kayan duniya truly simplicity is best form of luxury and da sauransu as usually komi baki da fari ne workshops da kitchen in island komi don ɗan daidai haka kawai ta ji jikinta ya amsa zuciyarta yana mata wani nauyi tana ji kamar gidan mijinta aka kawo ta wani sanyi ta ji yana ratsa ta from no from nowhere ta rike kirjinta slow tana fesar da zazzafan numfashi oga yana jira na ni zan koma muryan daniel ya tsare ta yana shirin yana shirin yana shirin fita ta dakatar da shi da sauri wet sai ya juyo kalle ta tace ce ba zaka dawo ka mai da ni gida kenan ba yabo babu fallasa ya ce a'a ta bi idanun shi da ke kallo kallon tilin shopping park da aka jibga mata su oga ya ce za ki gyara kaya bai ma gama ba ta gyaɗa masa kai sai ya fice abinsa aikin bubuɗe su ta kafin ta shiga jejjera su tsabtsab kowa da inda ta masa mazauninsa a inda ta ga ya dace tana kammala da kicin ɗin ta daɗa yin shara ta yi mofin ta yi ta yi ta goge ko'ina that feeling of nan gidan ta ne shi yake ta driving zuciyarta mat she becomes so crazy in love with the environment sai ta tsinci kanta da famar